Barkanku da zuwa jakadiyar Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na fara cikin wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yarda za mu ƙara samun damar sanar da ku labaran da muke ɗorawa da ɗumi su. Yanzu yanzu wata sabuwar sanarwa take fita yanayin yadda Bola Ahmad Tinubu yake wasu furtai kuma yake bayyana wa al'umma irin halin da ake ciki, wayanda suke ganin cewa kwata-kwata bayi da gaskiya akan sabgogin da ake yi musamman wannan sabga ta Yaƙar ƙasar Nijar din wanda sojoji suke so su yi. Lalle babu shakka ya ce shine shugaban ECOWAS haka zalika ya tabbatar wa da duniya cewa ba dan yana hana sojoji ba yakar ita kanta kasar Nijar din da kuma sojojin kasar Nijar din da fata fatani amma rufe babin su. Duba da yanayin yanda yake ganin cewa akwai abubuwa inda za su je su dawo idan an yaƙi. Sai dai shi babban dalilin sa na yin hakan ya fi so a fara yin sulhu wanda ka a haƙe su ba tare da haƙƙinsu ba. Lalle babu shakka amma kuma Bola Ahmad Tinubu ya ƙara da cewa a wannan lokaci ko yau din nan waɗansu manya-manyan sojoji na waɗansu ƙasashen ƙasashen da suke murkaraɗiya a faɗin yankin afirka waɗanda suke a cikin ƙungiyar ecos ɗin tsindim sun tabbatar mai da cewa idan dai ko yanzu ya ba su dama haƙiƙa fato za a yaƙi ƙasar nijar ɗin babu wani jira babu kuma wani sauran al'amari dole ne za a yaƙi ƙasar nijar ɗin lallai babu shakka wannan sanarwa ta bola ahmad tinubu ta ba da karfin gwiwa wajen ganin cewa bola ahmad tinubu ba zai iya shigewa gaba wajen ganin cewa an yaƙi ƙasar nijar ɗin ba sai dai waɗansu fa suna ganin kawai bola ahmad tinubu yana kwanta kwanta ne duba da yanayin yadda ya matsa akan cewa dole sai an yaƙi sojojin ƙasar nijar ɗin ana ganin cewa hakan rashin amfani ne da kuma rashin dacewa a matsayin bola ahmad tinubu na shugaban ƙasar najeriya ya dage akan cewa sai ya yi wani abu wanda yake ba daidai ba duba da wannan ƙudurin yaƙi da yi abu ne wanda yake ba na daidai ba yana da kyau a ce ya kamata a yi sulhun kamar yadda shi ma ya ambata sulhun ya fi sulhu da kake gani a rayuwa babu abin da ya fi shi zama daɗi amma kuma yaƙar ƙasar Nijar ɗin da aka dage akan cewa sai an yi abu ne fa wanda ba zai haifar da ɗa mai ido ba ko shi Bola Ahmad Tinubu wasu kasashen idan suna ciki da Nijar sun ce za su yaƙe ta shi ma mai tsayawa ne akan kafarsa wajen ganin cewa ya yaƙi Nijar a ya yaƙi ƙasashen da suke cewa za su yaƙi Nijar a dangane da yanayin yadda yake ganin cewa ƙasar najeriya da nijar fa akwai babban zumunci haka su ma hauren 'yan ƙasashen suke ganin cewa ƙasar najeriya da nijar fa akwai babban zumunci akan haka za su iya haɗa wutar yaƙi tsakanin nijar ɗin da najeriya ta yadda za su samu samu abubuwan da suke so na raba kan ƙasashen guda biyu hakikanin gaskiya idan dai har an ce za a yi hakan ta nan yana da kyau yi waɗansu manya-manyan tunane-tunane wajen ganin cewa an gudanar da yaƙin tsakanin najeriya da nijar wannan ƙalubalen mutane ne a dangane da abin da suke ganin cewa zai iya zuwa ya dawo a dangane da yakan Nijar ɗin da ake so a yi. Sai dai kuma an ƙara hango wani babban al'amari wanda tsakanin dangantakar da take ƙasar Nijar da kuma arewacin Najeriya babban dangantaka ce ko kuma mu ce da Najeriya ma baki ɗaya. Abin da ya shafi arewacin Najeriya ya shafi kudancin Najeriya saboda za ka iya ganin ɗan kudu a arewa ɗan arewa a kudu kuma wannan abu ne wanda ya zama wajibi a gare mu tun da mu 'yan ƙasa ɗaya ne duk da dai waɗansu suna neman su kawo mana raba-raba tsakanin waɗannan ƙasashen guda biyu ma'ana dai ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya to haƙiƙa za su yi ne domin su samu wata biyan bukata tasu ta kansu amma dai bola ahmad tinubu shi ma yana da kyau ya babban tunani a dangane da abin da zai iya zuwa ya dawo dama an ce an san farkon rigima amma ba a san karshen ta ba to mu dai ba ma fatan wani abu ya haɗa mu da kasar nijar saboda akwai kauna tsakanin mu da su mai girma za a ga ɗan kasar najeriya duk lalacewarsa ɗan kasar nijar yana girmama shi za a ga ɗan kasar nijar duk lalacewarsa ɗan kasar najeriya yana girmama ɗan kasar nijar din to kaga kenan babu wata dangantaka wacce ta wuce wannan duk dangantakar da ta zo a mutunci to fa mutuncin shine zaka hango kuma auratayya ta hada mu tsakanin mu da su zaka hango idan dai har mu bamu aure nasu ba su za ga muna da wa'anda suka aura namu a cikin kasarsu har ƴaƴan manyan nan akwai inda iyayensu a ƙasar Nijar din suke waɗanda a nan ne aka auro mahaifiyarsu har ta haife su kuma ake tare da ita haga kenan ba zai yiwu a ce za a je a yaƙe su ba tunda dai dangantaka ta hada har ma ta haihuwa wanda jinsin ma yanzu kusan duk ɗaya ne muna yin hausa suna yin hausa babu wani abu da ya bambanta mu ko da a wajen yare halaye da ɗabi'a to kaga kenan babu abin da zai sa mu yaƙi kanmu da kanmu wannan kamar za mu ɗauka ne mu daɓa daɓawa cikinmu tunanin bola ahmad tinubu daidai ne akan hana sojojin su yaƙi ƙasar nijar ɗin kuma muna godiya allah kuma ya ci gaba da yi mana jagora akan al'amuranmu na yau da kullum